Sashen Hausa na murya Amurka ke muku magana daga Washington DC a kan mita 25-31-41-60. A Nijar kuma ana kama mu a tashar mutafi Afrik da ke yammai kan mita 200.5 a zangon FM a gidajen rediyo masu zaman kansu na amfani fara'a Nomad, Sarauniya da Lol da Niyya. A Ghana kuma ana jin mu ne a tashar Alfa Radio ta birnin Kumasi yayin da a duniyar gizo kuma koyaushe muna nan a viahausa.com ko ko sashen hausa.com. Jama'a salamu alaikum barkanmu da wannan lokaci da saduwar mu da ku da wannan shiri na yanzu Abdulaziz Adili Toro ne tare da Amina Buhari auna daga nan birnin Washington DC muke sake dawo muku da wani sabon shirin a wannan daren. Shirin namu na yanzu za ku shi cewa dan takarar shugabancin ƙasar Najeriya ƙarƙashin jam'iyyar adawa ta PDP a Atiku Abubakar ya ƙaddamar da yaƙin neman zaɓensa. haka kuma muna tafe da hira da muka yi tare da babban sakataren gamayar kungiyar masu sarrafa kayan amfanin gona wato dr bello nuhu dogon daji a najeriya akwai abubuwa da yawa da za a iya shigowa da su a kasashen duniya har da aka ce ma Amerika, saboda Amerika tana da babbar kasuwa a mu kuma mu kungiya ce wadda ke akan sarrafa abubuwan gona akan yin kasuwanci akan su sannan akan tallasu a duniya Shin me za ku ce dangane da rahotanni da ke cewa an samu wani Buhari na bogi da kuma martanin da shi Buhari ya mayar? Lambar da za a iya kira ita ce ɗaya biyu sifiri biyu biyu sifiri biyar biyu shidda biyar biyar. Amma da farko bari mu fara da kano labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum. A yau Litinin shugaban Amurka Donald Trump ya bugi kirji a kan dangantaka mai karfi da yake da ita da shugaban China Xi Jinping yana mai ayyana cewa sabuwar yarjejeniyar cinikayya tsakanin Amurka da China za ta ba Amurkawa manoma damar sai da kayayyakinsu ba tare da bata lokaci ba ga China. kasuwar hannayen jari a nahiyar asia da turai sun haura sosai bayan da trump da ji shugabannin kasashen duniya biyu da suka fi karfin tattalin arziki suka amince ranar asabar a argentina akan jingina batun sa haraji akan kayayyakin da kasashen biyu ke wa juna nan da kwanaki 90 a yayin da za su yi shawarwari akan cikakkiyar yarjejeniyar cinikayya. ganawar da na yi a argentina da shugaba ji na china muhimmiya ce abinda trump ya rubuta kenan a shafinsa na twitter ya kara da cewa dangantakar amurka da china ta sami gagarumin ci gaba abubuwa masu kyau za su faru Babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres ya yi kashedi cewa duniya na fuskantar babban ƙalubale game da sauyin yanayi. da yake jawabi yau litinin lokacin da ake buɗe taron kolin sauyin yanayi na sati biyu a poland guterres ya ce wannan shine taro mafi mahimmanci akan canjin yanayi tun bayan da aka rattaba hannu a yarjejeniya a yarjejeniyar paris a shekarar 2015 ya yi kira ga kusan kasashe 200 da aka wakiltar a birnin katowice da ke kasar poland a kan su dauke batun da muhimmanci su kuma a aniyar daukar matakan da aka amince da su a paris a shekarar 2015 waɗanda suka sanya hannu a muhimmiyar yarjejeniyar ta paris a shekara 2015 sun yi alkawarin rage yawan gurbatacciyar iska su kuma takaita yawaitar ayyukan da ke ƙara yanayin zafi a duniya zuwa ƙasa da celsius biyu a matakin auni nan da shekara 2030 labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc Za a kai gawar tsohon shugaban Amurka George H.W. Bush a wani bangaren ginin Majalisar Dokokin Kasar yayin da Amurkawa ke karrama shugaban Amurka na 41. Za a buɗe wa masu faɗa aji da sauran jama'a ginin majalisar da ake kira Capital Rotunda da Turanci domin yi mishi karramawar ƙarshe ranar Laraba da safe, kuma za a bar baƙi su ga akwatin gawarsa. tsohon shugaban ya rasu a jihar texas asalin jiharsa ranar juma'a da yamma yana da shekaru 94 da haihuwa bayan ya kwashe shekaru masu yawa yana fama da rashin lafiya Bush da ya yi wa'adi ɗaya a kan mulki a fadar White House daga shekara 1980 da tamanin da tara zuwa shekara dubu ɗaya da ɗari tara da casa'in da uku za a yi mishi taron makoki ranar laraba a majami'ar ƙasar da ke birnin washington sannan a binne shi ranar alhamis a ɗakin ajiye littattafai da karatunsa da ke jihar texas fadar white house ta sanar da cewa shugaba donald trump zai halarci taron Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya ce bai mutu ba kuma ba wani ɗan Sudan mai kama da shi da ya maye gurbinsa. Jiya Lahadi shugaban ya karyata jita-jitar da ake yadawa a yanar gizo a lokacin da ya gana da 'yan Najeriya masu zama a ƙasar Poland inda yake halartar taron kolin COP24 na Majalisar Ɗinkin Duniya game da canjin yanayi a birnin Katowice. Amina Buhari auna kenan. Labarin duniya ka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC. To Madal yanzu sai rahotanni kuma zamu fara ne da rahoto daga jihar Sokoto Najeriya inda ɗan takarar shugabancin ƙasar Najeriya Atiku Abubakar ya kaddamar da yakin neman zaɓensa. Wakilin sashen Hausa Murtala Faruk Sanyinna gare ka. An ce mana mu dan takarar shugaban kasa na jam'iyyar pdp kenan kuma tsohon mataimakin shugaban kasa a tiku abubakar yake bayyana gamsuwa da dubun dubatar jama'a da suka tarbe shi sa'ad da yake kaddamar da gangamin yakin neman zaben sa na yankin arewa maso yamma a birnin sokoto a tiku abubakar dai ya maida alƙiblar yakin neman zaben sa ne akan magance matsalar tsaro da tawayar tattalin arziki da ya addabi jama'a musamman matasa abin da ke gabanmu shine zaɓe tsakanin kauda talauci da rashin zaman lafiya da rashin aikin yi da kuma kantan da apc suka kawo mana na rashin zaman lafiya na talauci da kuma rashin haɗa kai tsohon gwamnan jihar sokoto a tahiru dalhatu farawa ya bayyana arewa maso yamma a zaman muhimmin yankin da kan iya sauya alkiblar siyasar najeriya kamar yadda ya sha faruwa a can baya shi kuwa tsohon gwamnan jihar kano sanata rabi'u musa kwankwaso a cikin 'yan dakiku ya dunkule manufofin atiku abubakar idan 'yan najeriya suka zaɓe shi atiku shine maganin yunwa maganin sata al'umma maganin rashin aiki atiku shine inganta ilimi ya inganta masaukin baki kuma gwamnan jihar sokoto aminu waziri tambuwal shi ko shagube ya yi akan 'yan siyasar da ya ce suna da awar suke da sokoto masu zuwa suna ba da labaran karya suna cewa wai sai su to al'umma sokoto sun ce a'a sokoto ta sokotawa ce sauran masu jawabi a wajen gangamin da suka hada da tsohon shugaban kasa Goodluck Jonathan da mataimakinsa na Madisambo da shugaban majalisar dattawa Bukola Saraki da na majalisar wakilai Yakubu Dogara da ma wasu da dama duk sun soki lamirin gwamnati mai ci yanzu ta shugaba buhari akan abin da suka kira kasawa musamman a bangaren taɓarɓarewar tsaro da tattalin arziki wanda suka ce ya ƙara jefa 'yan najeriya a cikin ukuba akan haka ne na tuntubi sakataren watsa labarai na jam'iyyar apc a jihar sokoto sambo bello don chadi domin jin martaninsa akan kalaman duk abin da kasan take ciki abin da kowa ya sani na musabbabi ne daga jam'iyyar pdp sannan kuma duk dan adam ya san gyara ya hibanna wuya don haka mu cikin gyara muke kuma ta hankali sun san cewa ana nan ana kokarin gyarawa wani lokaci ka san ana tunka kuma suna walwala. Gangamin taron ya barke da suwa sa'ad da Atiku Abubakar ya bayyana cewa shi dan asalin jihar Sokoto ne daga Wurnu, Kana kuma nan take juye jawabin nasa zuwa harshen Fulatanci. Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka a Sokoto, Nigeria. Talaka kamar kuka kuri'ar ka ka rike makamanka ita za ta cece ka. Talaka kamar To madalla a gaida Murtala Faruk sanyin daga jihar Sokoto. kayayyakin amfanin gona na Najeriya kayayyaki ne da ake bukatar su a kasuwannin kasashen ƙetare ciki har da na Amurka. A wata hira da muka yi da Dr. Bello Nuhu Dogon Daji ya faɗa min cewa kayayyakin Najeriya na da farin jini kamar yadda ya fara min bayanin cewa. To makasudi dai shine Uh, na taho nan a wajen wani taro uh, wanda kuma da shi ma yana akan harkokin noma ne akan abubuwan amin noma da muke yi ana sarrafawa ana shigowa da su a nan kasashen duniya so bayan an gama wannan taron ne sai ni ce in zo in kawo ziyara saboda in gaya ma duniya abubuwan da mu muke yi to so, dr bello mi, mi, a wannan taron da kuka je well a Najeriya akwai abubuwa da yawa da za a iya shigowa da su a kasashen duniya har da aka ce ma a Amerika, saboda Amerika tana da babbar kasuwa a mu kuma kungiyar mu kungiya ce wadda ke akan sarrafa abubuwan gona akan yin kasuwanci akan su sannan akan tallassu a duniya a uh, wadda ake ce ma federation of agricultural commodity association of nigeria wato fakan wato kungiya ce wadda ta hada kungiyoyin manoma da masana'antu na kowane fanni da ka sani na gona a me nake nufi kamar a ce kungiyar koko a kungiyar masu yin masara kungiyar shinkafa kungiyar alkama kungiyar turmeric kungiyar jinja kungiyar dogon yaro kungiyar abin man kaɗe da sauran abubuwa da su gyada da su manja da sauransu duka dai ga suna. muna da kungiyoyi masu yawa wanda sun fi wajen kusan 45 a duka a karkashin mu so waɗannan abubuwan kowanin su aka kai shi a kowace kasuwa ta duniya za ka samu hausaya so kuma mutane suna ta ƙoƙari irin nasu da manoman da masu sarrafawa da masu kasuwanci dukkan mutanenmu ne. A yanzu haka akwai tallafi da kuke samu daga gwamnatin Najeriya? Well, to ai maganar tallafi wani abu ne can daban kaga gwamnati ta fito da wani abu da ake ce ma anko borrowing waton a baka kuɗi ka je ka yi noma ka sarrafa ka zo ka biya bashin da aka baka sannan ana kawo taki a wasu lokuta ana kawo magunguna a wasu lokuta ana kawo sa'uwa kuma ana taimaka ma manoma a wannan fanni amma ta wacce wace hanya e, eh, shi ne tambayar shin manoman suna samun ko ba su samu sannan masu sarrafa suna samun abubuwan da ake sarrafa ko ba su samu sannan masu kasuwanci suna yin kasuwancin yadda ya kamata suna bin ka'idodin da kasashen duniya suke bukata shine ne muke magana to yanzu haka da ka zo a nan birnin washington dc a wannan ziyara me abun al'ajabi da ka gani wai abin al'ajabi shine ko ina ana neman kaya irin na najeriya sannan zagayawa da muka yi kasuwa duk abubuwan da muka je muka duba muka gani ko ina za ga abubuwan nan namu ne waɗanda muke tu'ammali da su yau da gobe waɗanda muke sarrafawa ya ubangiji sarkin baiwa Ubangiji sarkin baiwa roƙon da nake kullum sahe ka ba mu lahiya sarki Allah. Amin, amin, tuma amin. To madalla kamar yadda kuke je a farkon shirin shin me za ku ce dangane da rahotanni da ke cewa an samu wani Buhari na bogi da kuma martani da shi Buhari ya mayar. Kafin mu buɗe layukan mu shakata da wannan waka. Cinikin kasa wanda ba awa da rago ragga masu wuyar zama. kañum woni gonga o gota sa ɗuwanga himmal ma sa waɗa ko janni allah waddaɗal go allah waɗahum ɓe ɗuroɓe men gayi kay so jawdi ha ɗaye maayo jawdi hattamayde amma no du haruna haruna laifin na zuli karkon ki bariki kana magana na kuma ba ni yabon gani ido ba ni zama da na hori da da kuma da Allah rubu mani da ni fara yara rubu albarkun ba ko kai iya ba dai ba arziki ba dai ba kana magana Allah da billahi kidi kana wannan kuru kana Yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe layinmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. Amma kada ku manta sai kun saka alamar ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar. wato alama ƙari ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. Salamu alaikum wani akan layi. Salamu alaikum mai magana sunusi Najeriya da Kamadalla. Wa alaikum samalan sunusi. To ba mamaki mu 'yan Najeriya da muka samu san baharin daga sudan ai in kai mamaki bahar damun mutane sun ce ya mutu kuma sai gashi wa allah nan kwanan bai kare ba mu abin bai ba mamaki ba to mun gode malam sanusi yawa a to muna godiya daga sanusi sai mu leƙa zuwa zamfara wane daga zamfara Assalamu alaikum. Sunana sanin daga jihar Zamfara na Burkullu. Oke Bala muna shan ka, mi akan wannan lamari? To waga magana da ake cewa wai Buharin bugi mu mun yadda ko na bugin namu dai yayi muna. To. Eh, fatan mu dai Allah ya kara kama miki akan wannan al'amari kuma ya ci gaba da taimaka ma talakawa kamar yadda ya saba. Kenan kai baka amince cewa ba Buharin wanda ake cewa yanzu na bugin baka amince ba. a ina ni ba amince ba ai ita mai kama ka bota ai da ma halin shi ne kuma kaga ai yayi daidai da daidai da shi don haka ai mun mun yadda da cewa ba ba na bu to mun gode kwarai daga zamfara bari mu leka a Kaduna wani ne Kaduna Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu wa alaikum assalam wa rahmatullah sunana Alhaji Musa Garo mai rediyo da rikoda kasuwar kawo Kaduna Najeriya to Alhaji Musa gare ka wannan fa shine wannan fa shine ake cewa abin dariya wai yaro ya tsinci hakori iko Allah ai duk wannan labari ne da ake magana wai Buhari wai na buji ko kuma wani Buhari wannan Buhari ne da muka sani Buhari ne na gaskiya kuma su mutane dai ya kamata zai ji tsoron Allah irin wayannan abubuwan da mutane suke faɗa shi ya jita jita baya ta yada abubuwan da ba shi ke ba duk ba shi ba ne shi da Buhari min da Allah yana son shi kuma shugaban ƙasa ne da Allah ya riga ya bashi kuma duk abin mutum dai ba zai taɓa sauka ba in ba Allah ya kai mu lokacin da ya kai ya adadin mulkin shi ba kuma muna fatan Allah subhanahu wataala ya kara Muhammadu Buhari lafiya kuma Allah ya kai mu wannan lokacin da za mu kara dangwala mai ƙwara'a da labarin da gaskiya ne a tashi lafiya Alhaji Musa Garo na gode. To mun gode da Kaduna bari mu leƙa Taraba wani daga Taraba. Salamu alaikum Haji Haruna Madaji Bantaye ike magana. wa alaikum salam ba mu albarkacin bakin ka kan wannan tambaya da muka yi eh, eh, to wannan kame kame na NDD kurin sa ne za su yi magana ke sa suke magana mu ko na boge ne muna so ko na boge muke so domin ku ba su da na kore ne wanda lafa mu na boge to mun gode daga tarafa bar mu leka Bauchi wane daga Bauchi assalamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullah assalamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullah sunana ayuba garba imam daga kashin madaki a jihar bauchi ok muna shinka to eh, ra'ayina dai har ga allah mu mun tabbatar shugaban kasa muhammadu buhari shine kuma shine yake raye shine yake mulki yanzu a najeriya duk wanda yake ma ya daina shine muna fata allah ya kara masa lafiya da nisan kwana mai albarka ya ci gaba da mana ayyuka a kasanmu. mu na gode mai magana ayuba garba imam katin ma daki a jihar bauchi to daga bauchi bar mu a jos wani daga jos kuna magana da alhaji babaji mai gwanjojin jos plateau kandahar ok to ma ka babu albarkacin bakinka to wannan magana da suke yi rashin tausiri ne a gare su allah ya riga ya zaɓi wannan mutumin kuma ba inda za su sai dai su haƙuri shi wani ido sai dai haƙuri albarka kudura Allah sai ya dan sake shugabancin Najeriya su sai ya daure mana wannan balayin. da su ake hada baki ake mai sharri kuma muna nan da su in Allah da sai ya mana maganin su an taba wani wani wani kojirin tunda Michael Jensen ma da ije kojirin ne Allah mai da jibiri ballantana bil adama a mai sharri sun sa marbon ma Kaduna Allah bai dauki ransa ba komai daga Allah sai dai su hakuri mai magana Alhaji Babaji Jos Plateau Kandahar Allah sai ya mana maganin su duk sai ya daure farayin Najeriya in Allah ya kuma Allah ya kara man lafiya to ai ga na bugin ya je kusan kwata yau an gani to mun gode daga Jos bari mu leka kebi. Umar ne da Kebbi ran hukumar Shanga Ok, salamu alaikum. Ana kiran ne daga nan karamar hukumar Shanga. Muna shinka. ka. Yawwa, ina na Umaru, an samun shira na da Umaru mai sai. Yawwa, wannan abun magana da su cewa ko Buhari ne ko Buhari abun ga wannan siyasar ba su ya riga ya zan da Don Buhari ne mun tabbatar da cewa su Buhari ne, amma in siyasa za su nemo wani hanya amma ba wannan ba. To, mun gode da kebe mun riƙa nasarawa, wani daga nasarawa? To, salamu alaikum kuna tare da garba sale likitan rediyo daga garin agwabin domin jihar Nasarawa. Wa alaikum salam rahmatullah. To, alhamdulillah. To, madalla. To, gaskiya wannan kasan demokuraɗiyyar Najeriya ba abin da ba za ka ji ba. Wannan abu dai sai mu ɗauke shi kamar tatsuniya. domin buharin da aka sani nan dai shi din ne kuma shi ne buharin saboda haka duk wani abin da ake nufi dai ba za mu ce komai ba mu dai fatan mu don Allah 'yan Najeriya a haɗa kai a zauna tare a yi siyasa mai amfani kuma a dawa a yi mai amfani wanda za a gina al'umma a gina ƙasan nawa fatan kenan. to mun gode daga sabar bari mu leƙa taraba wani daga taraba. bashiru baba ne daga jihar taraba. salamu alaikum alam bashir. da na ra'ayin shi ne kamar yadda ake rubuta rike cewa bawa Allah na ya mutu ba wanda ya kai shi wannan matakin sai Allah kuma fatanmu shi shine Allah ya bashi ikon aiwatar da mulkinsa na gaba muna masa fatan alkhairi shi lafiya mun daga ka mulika Niger State wani daga Niger Mamuda ne daga Niger Lafai local government to salamu alaikum wannan magana da aminu alaikum salamu wannan magana da ke cewa Buhari na bogi ne kawai jin zahi ne da ɗaukaka da Allah ya bashi shi sun ya suke faɗa haka don haka mu dai muna tare da Buhari insha Allahu Alo to muna shinka eh na ce insha Allah mu dai muna tare da Buhari kuma Allah da shi ne shugaban kasar mu na gaba wannan bakin ciki ne na yan PDP ne kawai to mun gode kuma Allah ba shi lahiya Allah shi kara ɗaukaka shi na gode kwarai daga Niger bar mu leƙa Taraba salamu alaikum. Wa alaikum salam. yawwa na magana da musa iwa ne daga jihar taraba karama kuma ardo kula yau maganan cewa wai a ce wani buhari ne aka samo daga sudan su wannan zance ne ma in ka ma zance ma irin nan dai ko ɗan shirin fim ne dai ba za a shirya fim ba a cewa wai an samu wani mutum mai kama da wani mutum a najeriya a ce da wai wai an samu daga sudan na shugaban kasa ba shirin fim ba wai abun da za a ce na gaske magana ne kawai irin na yan kirme dai kawai su ci gaba da adawansu na banza da wuri kawai ba abin da za su yi a tashi lafiya to mun gode ga duk waɗanda suka kira yanzu sai mu ce sauraron madalla to yanzu masu sauraron mu sai mu je zuwa gaba shirinmu na wasanni a takaice daga Najeriya. wasanni a takaice. manyan hamshakan attajiran nahiyar afirka biyu aliko dangote da abdulsamad rabi'u sun yi alkawarin bada tukwicin zunzurutun kudi dalar amurka har 700,000 ga kungiyar kwallon najeriya mata da suka lashe gasar cin kofin nahiyar afirka da aka kammala ranar asabar da ta gabata a kasar ghana 'yan super falcons din na najeriya sun doke takwarorinsu bayana bayana na kasar afirka ta kudu da ci hudu da uku a bugun penalty a wasan karshe ta gasar wanda ya sa najeriya kara kafa tarihin mamaye lashe kofin wanda ya bada jumlar lashe shi har sau tara da ta yi daga cikin gasanni goma sha ɗaya da aka fafata a wata sanarwa hukumar kwallon kafar najeriya ta ce dangote ya yi alkawarin baiwa 'yan wasan kyautar dala dubu ɗari da talatin da takwas daidai da naira miliyan hamsin yayin da shi kuma rabi'u ya yi musu alkawarin nashi kyautar na dala dubu sittin da tara wanda ya yi daidai da naira miliyan ashirin da biyar kasar kamaru ta mai da martani akan karbe mata damar karbar bakuncin gasar cin kofin nahiyar afirka ta shekarar baɗi ta dubu 2019 ministan watsa labaran kasar ta kamaru isa ciroma bakare ya bayyana wannan matakin na hukumar caf a matsayin rashin adalci yana mai cewa lamarin ya so saran gwamnatin kasar matuka a ranar juma'ar da ta gabata ne hukumar ta caf a wajen wani taron ta a kasar ghana ta bayyana janyewarta daga tsarin baiwa kasar ta kamaru damar karbar bakuncin gasar saboda abin da ta kira tafiyar hawainiya a shirye-shiryen gudanar da gasar da aka tsara somawa a watan yuni a wani labarin kuma an fitar da kasar saliyo daga wasannin neman gurbi na gasar cin kofin nahiyar afirka ta shekara ta 2019 saboda katsalandan da gwamnatin kasar take yi ga lamuran hukumar kwallon kasar hakan ya nuna cewa kasashen kenya da ghana kai tsaye sun sami cancantar shiga gasar daga rukunin f wata sanarwa da hukumar ta kaf ta fitar a yau litinin ta ce an soke dukkanin wasannin neman gurbi da kasar ta buga ya zuwa yanzu a turai kuma kungiyar kwallon kafar southampton ta kasar ingila ta sallami kocin ta mark hughes bayan watanni takwas da soma aikinsa kungiyar ta southampton da wadda ta yi kunnen doki da manchester united a wasan premier a ranar asabar da ta gabata yanzu haka tana ta goma sha takwas ne a teburin gasar ta firimiya mataimakin kocin kevin davis shine zai ci gaba da jan ragamar horar da 'yan wasan kungiyar a daidai lokacin da take farautar wanda zai maye gurbin kocin murtala faruk sanyin na muryar amurka a sokoto nigeria to madalla yanzu kuma ga labarin duniya a takaice Litinin shugaban Amurka Donald Trump ya bayi kirji kan dangantaka mai karfi da yake da ita da shugaban China Xi Jinping yana mai ayyana cewa sabuwar yarjejeniyar cinikayya tsakanin Amurka da China za ta ba Amurkawa manoma damar sai da kayayyakinsu ba tare da bata lokaci ba ga China. Babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres ya yi shaidi cewa duniya na fuskantar babban ƙalubale game da sauyin yanayi. Za a kai gawar tsohon shugaban Amurka George H.W. Bush a wani bangaren ginin Majalisar Dokokin Ƙasar yayin da Amurkawa ke karrama shugaban Amurka na 41. Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya ce bai mutu ba. kuma ba wani ɗan sudan mai kama da shi da ya maye gurbinsa jiya lahadi shugaban ya karyata jita-jitar da ake yadawa a yanar gizo a lokacin da ya gana da 'yan najeriya masu zama a ƙasar poland inda yake halartar taron kolin cop 24 na majalisar ɗinkin duniya game da canjin yanayi a birnin katowice ni ne da gaske ina tabbatar maku abinda shugaba buhari ya faɗa wa taron 'yan najeriya kenan da haka muka zo ƙarshen shirin na yanzu sai kuma gobe da safin Allah ya kai mu da karfe shida na asuba yanzu a madadin Amina Buhari aunar ta taya gabatar da shirin da kuma Julie Gresham da ta hada shirin da ba da umarni sai injiniya na namu Zubair ni ne naku Abdulaziz Adili Turo ke cewa mu kwana lafiya daga birnin Washington DC.